Allah godiya da yabo kan tabbata ga Allah ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya da daga cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wa sani manzon sani Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa da dukkan wanda ya riko da hanyarsa kuma ya bi sunnarsa har zuwa ranar tashin bayan haka yan uwa wasiyar mu ta farko shine mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin jin tsoron Allah shine kadai hanyar tsira da bawa har ma Allah subhanahu wa ya faɗi wannan wurare da yawa cikin alkur'ani ya kuma faɗi alƙawulla da a tsakanin shi da wanda ya ji tsoron shi mun kuma sani Allah baya saba alƙawari wa man yaji Allah ku makaraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita a cikin al'amuransa gaba daya sannan sani fa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya halittu wa'annan halittu ne mu da sauran dukkan halittun duniya gaba daya saboda mu yi masa da'a mu ƙaunace shi mu bauta mishi wannan shine dalilin halittar mu kuma Allah subhanahu ta'ala ya dora ma bayan su bauta masa shi kadai kada su haɗa shi da kowa a wurin bauta domin Allah bai yadda da kafirci ba bai yadda da abauta ma wani wanda ba shi ba bai yadda da hada shi da wani a wurin bauta ba to haka Allah babu sassauci wurin bautar wani Allah tare da Allah babu sassauci wurin kafirce ma Allah Allah bai taɓa yadda da a kafirce masa ko a yi shirka da shi ba Allah subhanahu Ta'ala kuma baya umarni da alfasha Allah baya umarni da duk abin da shari'a ta ki sannan mu sani mafi girman ni'ima wadda Allah ya mabawa mafi girman ni'ima wadda ba ta iya kwatantuwa da kowace irin ni'ima cikin ni'imomin da Allah ya muna ita ce ni'imar shirya da mu ga addinin musulunci da kuma rayuwa cikin musulmi domin babban ni'ima ce ko kana musulmi kuma Allah ya yi ka inda galiban musulmi ke da yawa kan rayu yan uwanka musulmi wannan ma wata ni'ima ce babba saboda haka da kuma ni'imtuwa da ni'imomin Allah na shari'o'i na addinin musulunci da ya dora a cikin wannan addini duka wannan ni'ima ce babba wanda ya kamata mumini yawa Allah godiya a kanta amma tare da duk wannan ni'imomin kuma duk mai imani zai rayu cikin ɗarɗar da tsoro saboda tsoron fitina kada wata fitina ta zo ta kwashe shi ta raba shi da Allah kada wata fitina ta zo ta kwashe shi ta raba shi da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka mumini zai ci gaba da rayuwa cikin wannan tsoron ya sama za ga har muminai Allah subhanahu Ta'ala? mu'minan farko ya koyar da su addu'a da suke yi rabbana la ba da da ir hadaitana, ya Allah kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu domin babu fitinar da ta kai karkata bayan imani bayan mutum ya yi imani ya zama musulmi wata guguwa ta zo ta kwashe shi ta raba shi da imaninsa wannan ita ce fitina mafi girma da za ga koyo shi musulmi zai ci gaba da damuwa da zama cikin tsoron irin wa'annan tajinnun da ɗarɗar har ma yana ta addu'a kullum cikin addu'o'i mu za ka muna ta yi Allah ka tabbatar mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu saboda ni wajibi ne yawaita wannan addu'ar domin da yawa mutum hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam mutum na iya wayewar gari yana mumini amma a maraita yana kafiri mutum na iya maraita yana mumini amma a waye gari yana kafiri fitina za ta zo za a waye gari mutum ya samu kansa a cikin haka dole kenan mutum ya ta addu'a Allah ya tsare shi ga dukkan wani abin da zai zama sanadiyya na rasa imaninsa da kuma rashin samun muwafaka tsakanin shi da ubangiji sannan mu sani ya ku yan uwa dama hudu mu ta yi magana ne akan wa'in mai hanyoyi ne mutum zai bi ya samu muwafaka tsakanin shi da ubangiji sannan menene alamar da ake gane ne ya samu muwafaka tsakanin shi da ubangijinsa wannan shi abin da hudubar ku ta yi magana a kansa wanda wannan hudubar ta yi magana a kan wannan abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske wanda ya kamata kowane ya sani domin da yawa sun ɗauka cewa da an muwafaka ta duniya samun daidaito samun nasara samun nasarar duniya shine idan kana da kuɗi ko kana da wata wadata ko kuma kana da mukami ko kana samun abin da kake so na biyan bukatar duniya alhali wannan ba shi ne muwafaka ba muwafaka ya kunshi ɗayan wasu abubuwa da muka lisaho kusan guda goma sha biyu waɗanda da wannan ne malamai suka tabbatar duk wanda ke da wannan shi ake cema wanda ya samu muwafaka kuma ya ci nasara na zamansa na duniya abu na farko wanda shi ake cema babba alama ce wanda kake gane mutum ya samu muwafaka a nan duniya shine a tawfiqu min amal salih ala ikhtilafi anwa'ihi badaniyan aumaliyan maliyan aw qawliya ka yanki mutum Allah ya maka muwafaka wurin yawan aikata ayyukan alkhairi duk wanda ya ga mafi yawan ayyukan da yake yi ayyukan alkhairi ne to babu shakka yana da wata alama ɗaya cikin alamomin samun nasarar rayuwar duniya da lahira yana da alama cikin ɗaya cikin alamomin samun muwafaka samun nasara samun daidaito tsakanin shi da ubangiji shi a yake koyo da ayyukanka suna daidai da shari'a a yake koyo da ayyukanka na alkhairi sun yi wanda ba na alkhairi ba yawa wannan shine alama ta muwafaka ta farko amma duk wanda kanga duk wanda ake gani ya ci nasara a duniya wurin biyan bukatun shi amma ya zama sabanin addinin Allah sabanin Allah sabanin karantarwa manzan Allah wannan bai ci nasara ba kuma bai samu mawafaka ba to haka alama ta farko da za a gane mutum ya samu muwafaka a rayuwarsa shine a isko shi wurin aikata ayyuka na alkhairi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza arada Allah bi abdin khairan ista'malahu idan Allah yana nuhin ai ba alkhairi gabawa, to Allah zai kaddara masa yin ayyuka sai ta ayyuka alkhairi yi ta ayyukan alkhairi sai ga yan shekarunsa yan kaɗan amma aikin da ya yarin jayi yawan shekarunsa sahabbai suka tambayi manzon Allah me ake nufi da wannan ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mauti Allah zai mai muwafaqa da aikata ayyukan alkhairi kafin mutuwa shi sai ga kusan in ya mutu sai kamar kusan komi duk wani abu da ya kamata ya aikata na alkhairi kamar ya riga ya gama ko da ya mutu saboda ni saboda ya samu damar yin ayyuka masu yawa ko a cikin malamai na da da na yanzu akwai waɗanda za ka ga ayyukan da sun kai in ka tibi tsawon rayuwar da sun kai da yawan abin da sun ka aikata sai ga yarin ya tsawon rayuwarsu kai ka ce sun shekara sama ga ɗari amma kuma yan shekarun kila ba su ce sittin ba ko hamsin da wani abu ko zuwa saba'in amma aikin da sun kai ya na rayuwa shekara ɗari to wannan yana daga cikin hanyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bawa nasara ya zama ya a ce ya samu muwafaka sannan kuma cikin wannan shine Allah ya ba mutum tsawon rai kuma ya ba shi ikon aikata ayyuka masu yawa na alkhairi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake cewa fiyayye daga cikin shine wanda rayuwa sai ta yi tsawo man dala umruhu wa hasuna amaluhu cikin alamar nasarar rayuwa shine Allah ya baka shekaru da yawa kuma ya zama ayyukanka na alkhairi sun yi yawa to wannan yana da cikin alamar nasarar rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma mafi sharri daga cikin ku sharrukum wanda an mafi shari daga cikin ku shine wanda ya samu rayuwa mai tsawo kuma miyagun ayyuka ne sun kai yawa Ga shi an baya shekara saba'in tamanin sittin amma na banza saboda ayyukan sharri yanzu sun yi alkhairin sa yawa to manzo Allah ya ce ne wanda ya fi kowa sharri wanda bai yi nasara ba a rayuwa sai amma shekara talatin arba'in idan Allah ya baka na kwarai ka yi ayyuka kyawawa sai su fi shekara ɗarin wani wanda ya shekara ɗari ɗari da ishirin wanda bai yi ayyukan kwarai ba saboda haka Allah ya ba mutum rayuwa kuma ya ba shi ikon yin ayyuka yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da muka faɗa ayyun nasu khair cikin mutane waye kowa alkhairi manzo Allah ce man dala umruhu wa hasuna amalu shine wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma ayyukansa suka tsawaita rayuwarsa sai tsawo kuma ayyukansa suka yawaita na alkhairi aka tambaye shi kuma ayyun nasu shar wane ne ya yi sharri cikin mutane manzo Allah ya ce man dala umruhu wa sa'a amalu shine wanda rayuwa sai ta yi tsawo ga tsuwa amma kuma tsuwan banza ga shekaru amma kuma shekarun banza ga kuma ya sha ruwan kasko ga kan shekaru in fara litai duk su wayanda awali ne babu ko guda amma har yanzu cikin ayyukan a sha ka gani ne har yanzu duk wata wata harkar ta bargaza kana gani na ciki to kaga wannan ya yi shekarun banza shine mafi sharrin mutane inji manzon Allah sallallahu alaihi wanda Allah ya ba tsawon rai amma kuma bai aikata ayyukan alkhairi ba ya aikata miyagun ayyuka saboda haka wannan yana daga cikin alama ta farko da za a gane cewa mutum ya samu nasarar rayuwa alama ta biyu shine an yi wafiqahu li talabil ilmi shar'i shine Allah ubangiji yawa mutum muwafaka wurin neman ilimin shari'a ga kan tsawon rayuwa amma kuma bai rayu da jahilci ba domin duk wanda ya samu rayuwa mai tsawo cikin jahilci bai san yadda yake bauta ma Allah ba to gaskiya tsawon rayuwarsa ba da wani amfani rayuwarsa ba ta da wani amfani sannan bai fi nasara ba ba a kira ne successful wanda ya rayu bai aikata aikin bai kyau ba za ka bai samu nasarar rayuwa ba saboda mi saboda rayuwar ta yi tsawon banza ya yi shekarun banza domin bai samu damar yin abin da ya kamata shi ba to cikin inda za ka gane Allah ya ba mutum nasara ta rayuwa shine Allah ya ɗora shi akan hanyar neman ilimin sana addini yadda zai bauta ma ubangijinsa ya iya kokarin saurin faɗi tashi ya rika halartar wuraren karatu da karantarwa inda zai fahimci manufar Allah subhanahu wata'ala da nauyin da Allah subhanahu wata'ala dora miki a matsayin shi na bawa ga Allah subhanahu wata'ala don haka har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din manzon Allah ya duk wanda Allah yake nufi da alkhairi to Allah ko zai fahimtar da shi addini zai ba shi ilimi na addini alamar Allah yana son bawa da alkhairi shine ya dora shi akan hanyar karatu da karantarwa neman ilimi na addini kullum zai kokari ya san miya yake bauta ma ubangijinsa ya san yadda yake sallah ya san yadda yake dukkan ayyuka na addini alama ta uku shine Allah ya ba mutum damar watsa ayyukan alkhairi watsa alkhairi nau'ukan alkhairi daban-daban da kuma kira zuwa ga alkhairi idan duk inda za ka ganci to akwai alkhairi wurin nan duk wani abu da haka ciki to akwai alama alkhairi ciki saboda ba ka taɓa gani ne wurin harkar sharri ba ka taba gani ne wurin kulle-kulle da munahusti da kutu balbal da kilin bibi da kulle-kulle da kwanci tashi duk inda har gane za ka isko wurin harka alkhairi ce ko dai a ya za mu yi mu haɗu don mu taimaka ma wani ko da ya za mu yi mu haɗu fitina da tsakanin wani da wani mu kashe ta ko ya za mu yi mu haɗu mu raya kaza mu yi kaza mu yi kaza ko ya za mu yi mu haɗu mu samar da tsaro a unguwanmu za ka iske da duk inda ka ganki to alama ce akwai alkhairi ga rayuwar mutum idan ka isko shi da wannan alamar ya zama Allah ya taimake shi wurin watsa alkhairi alkhairi na magana alkhairi na aiki shawarwari masu kyau ga al'umma domin mi domin a samar da ayyuka masu kyau kira zuwa ga alkhairi duk inda ya ga an yi abin da ba daidai ba zai tsaye ya magana kuma ya tabbatar da cewa wannan abin ba daidai ba in kuma ya ga an yi abin da daidai ba zai inkarin sa ba kuma zai kokari ya tabbatar cewa abin nan da an ka yi shi a daidai kuma ya karfafa inda gaskiya take ya kauce ma inda ƙarya take ba zai taba goyon bayan ƙarya ba ya bar gaskiya zai kokari cikin rayuwarsa gaba ɗaya ga cewa duk inda gaskiya take nan yake wannan yana daga cikin alama da Allah subhanahu wataala yake nuna mu mutum cewa gaskiya ya samu muwafaka ya ci nasara a rayuwarsa alama ta hudu da za a gane mutum ya samu muwafaka a rayuwarsa shine an yi wasu kal'abdu bi tawbati min al-wuqu'i fil ma'asi shine mutum Allah ya taimake shi da yawan tuba da yawan tuba akan zunubansa kuma ya iya kokari ya ba kai ne kariya wurin aukawa a cikin ayyukan sabo babba alamar nasarar rayuwa shine mutumin da duk lokacin da ya fahimci ya yi kuskure ko ya aikata wani abin da ba daidai ba to zai gaugawa ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yadda ya doge ya ci gaba da yin abin da ba daidai ba kuma ya san cewa daidai ne kamar yadda Allah ya siffanta mutanen kirki والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ya ce mutanen kirki ‘yan aljanna su ne wa'inda duk sun da suka aikata wani aiki mara kyau ko suka zalunci kawunansu da dukkan nau'in wani aiki wanda yake zalunta kai ne wanda ba daidai ba Allah ya ce za su tuna Allah nan take nan take za su tuna ubangiji su ba za ta ruhe ba su ci gaba da su za su gano kai bai ka kamata a ce na yi kaza ba wai yanzu ni na aikata kaza nan da nan Allah zai zai zo ga zuciya ta yi ga kuma fasar faru li zunubihim daga nan da nan sun sun nemi gafara Allah lahin da suka yi nan da nan zai nemi tuba zuwa ga Allah ya nadama dama kuma walam yusiru ala ma fa'alu ba za su doge ba su ci gaba sai sai ah, ka kai Allah halan ai gari da yawa ai ba ni ɗaya na ba ai kaza kaza ai ni gomma ni ma ni ina ma sallah akwai wanda ko sallah bai to duk wanda a haka to akwai alamar tambaya ga imaninsa wanda zai saba ma Allah bayyane ya tabbata abu kaza ba daidai bane amma kuma sai ya sauri ya keme me sai ya buga misallai na shaitan Ya to ai kowa ne na kaza alin ni ne na aika ni kaza ni ai ni gomma ni ma ba wasu ma cin mutane suka yi wasu ma illa kanu suka yi wasu ma riba suka ci wasu ma kaza Sai ta kawo manyan laihuka sai ya yi mukarana da na sai ga ai na ba ko wani laifi da haka sai ya ci gaba to wannan yana daga cikin alamar matsala a rayuwar mutum za ka ana son dusar da kasancewa ka yi daidai ba to ka gyara alama ta biyar shine Allah ya yi mutum muwafaka li nafsin nasi wa qada'i hawa'idihim ka zama mai amfanin mutane da kuma biyan bukatunsu ka isko mutum ya zama mai amfani ga mutane ya zama mutane suna amfana da rayuwarka khairun nasi man yanfa'un nas mafi alkhairin mutane a cikin mutane shine wanda yake amfanin su duk wanda ya zama yana da abin da za a iya amfana da shi al'umma ta amfana da shi ka tare ma al'umma wani sharri ko ka kawo mata wani alkhairi ko ka haskaka ta da hasken da Allah ya baka amma sai ka kiya to baka yi amfani da alkhairin da Allah ya sanya a tare da kai ba don haka farkodon alkhairin mutum shine mutum ya zama wanda mutane suna amfana da shi wurin biyan bukatunsu da taimaka musu har ma ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum mafi soyuwan mutane a wurin Allah shine wanda ya amfani gare su gurgurun amfanin ka ga mutane gurgurun soyuwar ka wurin Allah gurgurun rashin amfanin ka wurin mutane gurgurun nisan ka a wurin Allah to kowa ya kokari ya san ya zan yana da wata wani abin da ake amfana da shi ya zama akwai wani abin da mutane ke amfana da kai ya zama akwai wani abin da al'umma take karuwa da kai sai da da babu ka ana tunowa da cewa kai kaga amfanin wani inda wani na nan da yanzu an yi kaza ko inda wani na nan da ba a yi kaza ba to ya zama kana da wata hanya yana cikin alamar nasarar rayuwa shine mutum ya zama mai yawan amfani ga mutane ba mai cutar da su ba cutar da al'umma alama sai ta rashin nasarar rayuwa ya zama al'umma ta koka da kai ana ganin ka matsala ana ganin ka zama ƙargage ka zama matsala inda kake sai jama'a sun cutu wannan alama ce ta rashin rayuwa abin nan ta rashin amfanin rayuwa alama ta shidda da za a gane muwafakar Allah ga bawa shine a yana kokarin mu'amala da alkur'ani ta hanyar karanta shi koyon karatunsa da aiki da shi neman iliminsa da kuma karantar da shi idan ya samu ilimi. domin duk wanda kaga yana nisa da alkur'ani gwargwadon nisan ka ga alkur'ani gwargwadon nisan ka ga Allah gwargwadon kusancin ka ga alkur'ani gwargwadon kusancin ka ga Allah kada ya zama kullum qur'anin gidanka daga azumi sai azumi sai azumi yayi sannan a ɗauko a kakkaɓe kura, a shashahe sannan a rika zuwa tafsiri da zaran an gama ramadana kuma sai ramadanan baɗi to gwargwado yadda kan nisan ta kanka da alqur'ani maganar Allah gwargwadon kai ko yadda zaka yi nisa ga Allah subhanahu Ta'ala. saboda haka cikin alamar ga gabawa shine ya isko ya kulla kyakkyawar alaka da littafin Allah ya killa ya kulla kyakkyawar alaka ya samu wannan khairiyya din in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa allama fiyayye daga cikin ku Shi ne wanda ya nemi ilimin alkur'ani ya je makaranta ya koya wa allamahu kuma ya koyar ya koya ya koyar to me yasa ba za ka yi kokari ka samu wannan khairiyya din ba manzo Allah ya ce khairukum fiyayye daga cikin ku gaba daya shine wanda ya nemi ilimin sanin alkur'ani kuma ya koyar da wani to kai kokari ka zama cikin waɗanda suke mu'amala da alkur'ani ka zama cikin ahlul qur'an waɗanda ana fatan ranar alkiyama su zama cikin ceton alkur'ani hadisi ya tabbata alqur'ani zai ceto a ranar alkiyama zai zo ce ya Allah ka bani ceton wani ya kasance yana karanta ni da ba dare ba rana na hana masa barci da rana na hana miki barci da daddare yana ta tilawa ta Allah ka bani ceton ka Allah zai ce an baka haka azumi za ya ce duka wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ka so ka zama cikin wadanda alqur'ani zai ce ta ba ya za ka ya za ka samu ceton alkur'ani alhali kana nesa da rai ya za a yi ka samu ceton alkur'ani amma baka damu da shi ba baka ma iya karatu na ba baka ma sai da ake karanta shi ba baka ma iya tadda harufa na ba kuma da gangan amma ka iya yadda ake sarrafa kuɗi wasu su karu ka iya yadda ake sarrafa naira naira ta karu ya yi mu'amala kasuwanci da kai ba a kwaro ka ko naira don ka iya lita ya ka gaji amma in ana son a ga dambala ka a baka alkur'ani ya ku bayan Allah alamar nasara ga mutum shine ya zama yana da kyakkyawan mu'amala da littafin Allah alama ta bakwai da za a gane nasara mutum ya samu muwafaka wato shine ya zama wato ya zama <coughs> ya siffanci da dukkan wata shari'a ta addinin musulunci kamar umarni da alkhairi kamar hani daga mugun aiki lalle ne a matsayinka na musulmi ka zama mai wa'azi a duk inda ka samu kanka a gidanka ne ka ji abin da an yi abin da ba daidai ba kada haka da kai ka ce ah, ta hanzu Allah ai kowa kabari ne daban ranar kiyama kowa kaza kaza ne daban a'a inda duk ya kamata ka yi magana lalle ya kamata ka yi magana idan a kasuwa ne yaran da ke karkashin ka kaga sun yi abin da ba daidai ba a malamin su kake kai an malam anan wajibi ne kai musu wa'azi ka jawo hankalin su ya an kai naga kun yi kaza kai in saki ganin kaza domin mi Allah ya dora maka nauyin umarni da alkhairi da hani daga mugun aiki wannan ba wai aiki ne na sai malami ba kowa yana da wannan mas'uliyar gwargwadon karfinsa gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi akwai wanda ba ya bukatar sai ka karanta mai aya ko sai ka karanta mai hadisi dan ka ne kaga ya kuskure abin da ba daidai ba to sai ka jira sai malam ya zo ya mai wa'azi kai me amfanin ka ba bukatar ka karanta mai aya ko hadisi ko baka san aya ko hadisi ba anan akwai hanyar za ka yi bishi wa'azi wani don me ne ga kai kaza kai in saki ganin kai kaza aiki ma wa'azi ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana matakai na wa'azi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman to akwai wanda a gadan ka ko matarka ko iyalin gidan kana da ikon daukan mataki na farko shine ka hana shi da karfi ka in saki ganin an yi kaza daga yau na sa doka gidan ka in koma ganin kaza wannan kai wa'azi mataki na farko lamba farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa inda kuma baka da irin wannan iko amma kana da ikon da za ka faɗa da baki a jiya shi ma sai ka faɗa inda kuma duk wannan bai samu ba baka iya faɗa baka iya hanawa baka iya faɗa a jiya baka iya komai wannan sai ka ki abin da zuciyarka Allah ya san uzurinka ko manzo Allah ya ce wa zalika azaful iman alama ta tara wanda za a gane cewa mutum yana tare da taimako da kuma nasara da kuma muwafakar Allah subhanahu wa ta'ala shine ya zama kada ya rika shiga shiga tsohula ga al'amuran da bai shahe shi ba na mutane kaka zama kullun idanunka suna ga mutane mi wane yatti mi an ka dawa gidan wane wace irin miya an ka gidan wane wane ai kullun sai an mai miya da nama wane ai kullun ba a mai gida ne ba a miya da nama wane kaza wane kaza ka rika shiga tsohula ga abin da bai biyo ka bai gano ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gani, ya hada mana cewa min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musulunci da mutum musulmi ya bar duk abin da bai gano shi ba duk abin da bai gano ka ba babu ruwanka a ciki babu dalilin da za ka ce sai ka san halin da wani ke ciki sai ka san jujjuyawa al'amarin wani sai ka san sirrin gidan wani sai ka san miwa da yake ciki wannan babu Allah bai dora maka wannan ba kai ba CID bane ka tsaya gidanka gidanka kake da haƙƙin ka san abin da ke gudana ciki da abin da baya gudana ba gidan wani ba ba al'amarin wani ba kar ka zama dan sa ido kana nan zaune biyo sai ka ce kai na ba ganin wani da mota lahiya ha ha, motar nan kila ta hada masai ina ruwan ka ita hada masai kai na ba ganin mashin din wani wai haka ɗaya mutum zai tambaye ka wai ya ba ganin mashin ɗinka kamar sun ya sai maka shi wa ya sa ka tambayar halin da wani ke ciki irin wannan kuma ba wai zai taimake shi bane fa ba don ya gano shin matsala ta sa ba shi nan tsayawa na yayi ya ba shi kuɗi ya gyara ko ko a'a lalura ta sa sai da shi don ya taimaka miki da wani a'a san ɗaya na ya san cewa ai ya sai da mashin din nan ya sai tsaba sai ya dariya ji a ah, an ci wannan wallah rani ya ci mashin din shi irin wannan tadakkuli cikin al'amuran mutane yana cikin alamar rashin muwafaka ga bawa ba abin da ya dame ka ga rayuwar wani abin da an bani in dai har za ka bincike rayuwar wani to akwai abubuwan da shari'a ta halatta ma ka yi bincike game da mutum misali mutum ya zo neman aure gidanka ya zo neman da yaka wannan babu laifi ka yi bincike ni a sana'a tai ina yake zama su wane ne abokan mu'amala shi ya kaza nashi ya kaza nashi mi a family background nashi mi a health status nashi wannan ba laifi kai irin wannan bincike kaga wannan bincike ne mai dalili ko kuma kai za ka nema gare shi ba laifi don kada ka je ka nemi hakin tutu wasu hakin tutu in ji manzon Allah da yadda ta taso ga yariya mai kyau amma ta taso gidan banza a hakin tutu harke gonan bakin gari kenan yanzu ga ya ta yi lillin zai shawa a cikin kashi ko kayan kota awaki ba su to mace kenan mai kyau wadda a gidan banza to don gudun kada ka aure irin wannan ba da shi ka yi bincike da yawa ce ce mi a halin gidansu mi a yanayin gidansu ya abin yake ya abin yake shin gidansu akwai wani da tsayayye don kada ka aure wata rana ya zama matsala ta samu tsakanin ka a rasa da guda gidansu wanda ka iya tsaya da ke don miki kaza to don gudun haka nan kaga wannan ba shi ka yi bincike amma haka kawai bincike na ga babu gaira babu dalili kana da dugadugan mutane to wannan ba daidai ba ne. kuma yana yana daga cikin alamar rashin nasarar rayuwa amma daga cikin alamar nasarar rayuwa shine mutum ya himmantu da al'amuransa da ka tsaya kallon laihukan mutane kalli naka ai kai ma kana naka laihin wani mataki kan dauka tsakaninka da ubangijinka akan akan laihukanka in matsala ce kai ma kana taka matsala wani mataki kan dauka nan ka magance taka matsala ko matsalar gidanka to ka baka kare taka ba mai kai ka ga ta wani amma ko kuma in dan ka bincika halin wane ne don ka taimake shi wannan ba da shi ila kwana biyu ba gan ba da ba mun ba ganin wannan gittawa shi lahiya a to wallahi mun san to abin ta lahiya sai abin ta ce eh lalle lahiya abada ko ko ai wallahi yanayin ni na bana abubuwan wani kun ga ai shagon kwana uku bai bude shi da babu komai ciki yanayin yau ne abubuwan sun zama ga sunan ga sunan to sai ku ce to Allah to ya za a iya taimaka miki wannan ba da amma haka dai binciken dugadugan mutane wannan ba daidai bane alama ta goma wadda ake gane nasara ga rayuwar mutum kuma muwafakar Allah ga rayuwar mutum shine mutum ya zama mai alkhairi ga iyalinsa kada ka zama dan buta idan iyalanka ba sa faɗin alkhairi game da kai wannan yana daga cikin alamar rashin nasara wani ba yanda za a yi mata ta yi comment mai kyau a kai ne da an kawo magana ta zai ce kai Allah da ya sawaka ni in banda kaddara Allah ai kaddara sai ta kai ni auren wani saboda ni babu inda kake da daɗi magana ka ba daɗi ayyukan ka ba daɗi mu'amalar ka ba daɗi matsalar rayuwar gidanka ba daɗi wannan ba daidai ba ne. domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzon Allah ya ce mafi fici cikin ku fiyayye daga cikin ku shine wanda ya yi alkhairi ga iyalinsa ni kuma na fi kowa alkhairi ga iyalina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaunawa da iyalinsa su yi raha a yi hira ya ba su labari mai daɗi su ma su baki a zauna a yi dariya a ji daɗi wannan haka ya kamata kowane mutum ya zama kada ka zama ɗan matsala a cikin iyalinka wani za ka iso da abokai ne lahiya lau yana da alkhairi ga abokai ne yana da kyauta yana da taimako ga abokai ne amma ga iyali ne na yake da problem in ka gan shi waje tsatsatsaf lahiya lau amma da kajin cikin gidan shi iyakan problem kenan abinci wannan ma yana wa iyali ne wahala iyaka ta yi hito bakin garka da abokai ne a soya indomi da kwai a sa rabin madara da bita ya ta sai ya koshi amma ya baro mata sai ba ta da karin kumallo da yawa mazaje akwai wanda a haka nan to wannan yana daga cikin rashin alkhairin rayuwa ya zama mutum ya zama dan matsala ga iyalinsa yana daga cikin alamar nasarar rayuwa da muwafakar Allah ga bawa shine ya zama yana da alkhairi ga iyalinsa iyalansa suna jin daɗin al'amarin shi yana kyautata musu yana musu duk abin da ya kamata ya tiyar da su irin abin da yake ci ya shayar da su irin abin da yake sha ya tufatar da su irin abin da yake tufata da shi gwargwadon karfinsa gwargwadon ikonsa babu cuta ba cutarwa babu magana banza babu zagi babu ɗayan mutanen banza ya kaza kaza ya talakawa ke in ba da ni auro ki ba ina ke ina ɗaura a tanwar dubu talatin da biyar kaza kaza kaza don don don ke samu da kika so daɗi ya nake yawa na gina nake ɗaki har da AC wani ma hadda gori wai gori ya kawo mata to in kawa matarka mun ji kayan mata wayan gaba ita komi ta yi ma faɗi abin da ta yi ma kai ku ai baka faɗi abin da ta yi ma ba ita ko ba ta yi ma komi ba ka san ta yi maka to me yasa baka faɗi naka ba to wannan yana daga cikin rashin alkhairi ga mutum ya zama baya da alkhairi ga iyalinsa wannan yana daga cikin rashin muwafaka mutum ya zama baya da alkhairi ga iyalinsa alama ta goma sha biyu ta ƙarshe ita ce shine Allah ya wa mutum muwafaka kuma ya sauƙaƙe masa wurin yin jihadi wurin ɗaukaka addinin Allah da ba da rayuwarsa wurin ganin addini ya ci gaba ko da ko rayuwar nan za ta salwanta saboda Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan addini a hannunmu mu Allah ya ba a ikon mu kare wannan addini inda ta kama mu ba da lokacin mu bayar inda ta kama mu yi jihadi da dukiyar mu bayar don addini ya ci gaba inda ta kama ma mu ba da rayuwar mu bayar duk wanda ya hasarar ransa wurin kokarin kare addini da ci gaba addini bai yi hasara ba Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadi mai yawa ga wayanda suka yi shahada suka samu shahada rayuwarsu ta kare wurin eh, hidimar addini wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima Allah ya tanadi lada mai yawa ga wayanda suka yi jihadi rayuwarsu ta kare wurin ɗaukaka kalmar Allah da lada mai yawa Allah ya yi cinikin rayuwarsu inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah ya yi cinikin rayuwarsu ya biya duk wanda ya rasa ran sauran ɗaukaka kalmar Allah to Allah ya riga ya yi cinikin ran ya biya Allah ya baka automatic insurance babu magana hasara Allah ce da mi Allah zai biya su bi anna lahumul janna Allah zai biya su da aljanna saboda haka wannan idan kana da ɗaya daga cikin wayannan abubuwa goma sha biyu da muka ambata to kai kokari ka tsara to akwai kana da ɗaya daga cikin alamomi na nasara ta rayuwa a rayuwarka in ko baka da ko guda to akwai matsala lallai akwai akwai alamar tambaya tambaya a rayuwarka saboda ni saboda baka bisa hanyar nasarar rayuwa a nan duniya ko lahira ko da ko duk duniyar ka takata ko da ko duk arzikin duniyar ka naka na in dai baka da ɗaya daga cikin wannan abun da muka ambata to baka da nasara ta rayuwa rayuwarka ba ta da wani amfani shekarunka ba su da wani amfani saboda duk abin da mutum zai yi rayu duniya ya mutu ya je lahira ya shiga wuta to wannan abin ba ya da amfani gare shi duk alkhairin da mutum zai tsaya da shi a nan duniya amma bai dan sanadin shigarsa aljanna ba to alkhairin nan ba alkhairi bane sharri ne duk abin da ko ake gani ko da sharri ne amma in dai zai zama sanadin ka shiga aljanna to abin nan ba sharri bane alkhairi ne Allah ya bamu ikon aikatawa da karshe akwai sanarwa mai muhimmanci wanda zan gabatar insha Allah akwai tsari da kungiyar jama'a su izalatul bid'a wai kamatu sunna dai a wannan jiha na sha'anin da'awa a cikin dazuzzuka da ƙauyuka lura da cewa a jihar Kebbi muna da ɓangarori da yawa wanda muna fuskantar barazana ta kiristoci na cikin na waje ana ta mayar da mutanen ƙauyenmu kiristoci wasansu kuma musulmin ne amma kuma ba musuluncin bai da wani amfani gare su ana zo musu da kayayyaki na rudi ana ba su ana hana su addini wannan ya sa lura da cewa mafi yawan karance karancen mai zuwa cikin birane za ga karantarwa ta samu ina wazoji da ake yi na jiha da na ƙasa da na ƙaramar hukuma duka za ga cikin garuruwa ne ba a iya shiga a cikin tsauyuka don akwai ƙauyukan da ba ya ɗaukar wa'azi ko na lokacin government balle na jiha balle na ƙasa wannan ya sa da daɗewa ƙungiyar jama'a za su gidiya tun daga mataki na ƙasa a kirkiro da kwamitin da'awa kuma a nan jiha muna da wannan kwamitin wanda ke shiga yankunan zuru yankunan yawuri da wasu yankuna na argungu da yankunan bagudo kowa ya sani wa'annan yankunan da na ambata da wa'anda ma ba ambata ba ana fuskantar irin wa'annan matsaloli na rauni matuka ta musulmi da yawa za a je irin wannan da awaka isko kuma ga musulmi mutane zube amma ba san abin da suke yi ba wasu an zo an fassara bible da yaren su an basu an bada ana batar da su an kawo musu shanin noma kyauta wasu garuruwa an kawo musu injimin nika kyauta da mutumin kauye ka ba shi shanin noma kyauta in ba Allah ya tsare ba ai komai haka ko yana yi ma ka kawo mai injimin nika ka kawo masa naka a nike ma kyauta dawa ka kyauta in ba Allah ya tsare ba komai yana iya yi wannan ya sa kalubale gare mu kwamitocin nan suna ta shiga wani lokaci in za a shiga sai mun sai diloli na atamfa da na shaddodi da sabulan wanka da takalma da menene a shiga da su a je a rarraba mu saboda dole ne sai an yi haka ne tun da wasu sun saba musu da haka in ba a yi hakan ba wani lokaci ba za a same su a mai da su zuwa ga addini ba wannan ya sa kungiyar jama'a su za su bid'a wa ikamatu sunna aka yanki wa aka hito da wani tsari saboda ni saboda duka wayannan ayyukan ba sa yiwa sai da kuɗi sannan bai yiwa da za a yi ta sai an zo an bi mutane an nemi taimakon su abin baya yi haka nan ga matsala ga aiki kasa amma kuɗi su yi karanci to da wannan ne aka yanke shawarar cewa daga wannan sati wannan jima'a da insha Allah duk duk sati na ƙarshen wata na kowane sati na ƙarshen wata dukkan masallatai mu na jima'a za a nemi taimako ga bayan Allah abinda aka tara za a sarki wannan asusu na kwamitin da'awa a sai kayayyaki a rika shiga wa'annan dazuzzuka kafin wani wata kuma ƙarshen wani wata kuma za a nemi irin wannan taimako a dukkan masallatai mu na juma'a domin a ga cewa an samu abin da za a sai kayayyaki wanda za a rika shiga wa'annan dazuzzuka da masu suka da sauran abubuwan hawa akwai wuraren da muna da kwale-kwale da ake hawa akwai wuraren da mashin ma bai zuwa sai an shiga kwale-kwale wasu wurare masu suka ke zuwa so irin wannan aikin aiki ne mai matukar mahimmanci wanda mu musulmi mu Allah ya dora mu nauyi mai wannan ba wanda zai zo ya muna wannan aikin sai mu don haka kowa ya kokari ya sa gudun motsa wanda kuma ke da kayayyaki kuma duk ana bukata su zo su haɗu ga wannan kwamitin su bayar fi lillahi mashin mashin ne na hawa atambofi ne wanda za a raba mutane shaddodi da sauran wasu kayayyaki sabulai da menene kai hadda ma tufafi wanda aka sa mun sha a yi kuwa mu tara tufafi wanda ake za a shiga da su na jinki alhaji abu ta ga yakan tsohon jaman na aliru lokal gama yana cikin wannan kwamitin ya san yadda ake wannan da'awar ba inda ba a shiga da shi ba cikin dazuzzuka na kasan nan wurin irin wannan da'awa don haka da yau bayan sallar nan insha Allah za mu buɗe nemo wannan taimako kowa ya kokari da sanya nashi gudunmuwa mai karo mai sisi domin mu ga cewa an tara abinda wannan da'awar za ta yi nasara kai kokari a yi da naka taimako ko baka sa ba Allah zai ba da za su kawo a sa kuma a je a yi aikin Allah baya tsayawa saboda wani kai kokari in naira gare ka in naira goma in naira biyar ka sa kai ma a yi da naka sai Allah ya baka ladar wannan abin da ka kuma wayanda suka aka je aka yi musu da'awa suka gane addini ko suka musulunta kana da kabitu a jiki. Allah ubangiji ba mu ikon taimakawa sai da aka kare sallah insha Allah yan agaji za su zagaya domin karɓar taimako ga bayan Allah domin wannan aiki mai matukar muhimmanci Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله هي النجاة فيقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله إن الله عز وجل خلق الخلق لطاعته ومحبته ومرضاته والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا يرضى لعباده الكفر والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر وأعظم نعمة على العبد وهي نعمة لا توازنها نعمة أن أن هداهم الله للإسلام والعيش بين المسلمين والتنأم بأحكام وشرائع هذا الدين ولكن يا عباد الله يعيش المؤمن في هذه الدنيا وهو يخاف من فتنتها ومن تقلباتها ويخشى على نفسه الفتنة والزيغ بعد الهدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وخاصة أيها المسلمون بعد أن فتح على المسلمين من وسائل اللهو والعبث والاتصال لما فتح ولهذا كان حريا بالمسلم هدم هذه الفتن والمشكلات أن يتلمس مرضات الله وتوفيقه ويتعرف علامات توفيق الله تبارك وتعالى لعبده فإن كانت فيه فليحمد الله وليثبت ويزداد منها وإن لم تكن فيه تدارك نفسه فأكثر منها ومما يجعل للأرض هذا الموضوع أهمية كبرى اختلال موازين كثير من الناس وظنهم أن من توفيق الله للعبد هو أن تفتح له الدنيا وأن تنتهى له الدنيا وإن ضيع أمر دينه وآخرته فهذا من الجهل المركب بدين الله وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن, فإن هذا فإن من تأمل بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وتدبرهما حق تدبر يجد أن من علامات توفيق الله للعبد مما يلي أولا إن أعظم ما يكون من علامات توفيق الله هو التوفيق من عم من عمل الصالح على اختلاف أنواعه بدنيا أو ماليا أو قوليا فالله عز وجل بين أن طاعة والتوفيق لها الفوز العظيم فقال سبحانه ومن يعظم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وجاء في الحديث الصحيح عنه قال إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا يا رسول الله فكيف يستعمله قالوا يوفقه لعمل صالح قبل موته وجاء أيضا في حديث عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل وأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله ثانية أن يوفقه لطلب العلم الشرعي لطلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله ومن سلك طريق العلم فإنه على خير كثير فقد جاء في الحديث الصحيح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ثالثا التوفيق لنشر الخير والدعوة إلى الله وإصلاح الناس فإن هذه مهمة الأنبياء والرسل فقد قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين وإن من توفيق الله للداعية والذي ينشر الخير أن يدعوهم للأصل العظيم والأمر الأول الذي من أجله خلق السماوات والأرض وهو الدعوة إلى توحيد الله والتي كانت أساس دعوة الأنبياء عليهم السلام لأن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من من الشرك ووسائله مما يحبه الله عز وجل لأن التوحيد أعظم ما يطاع الله به في هذه الأرض والشرك أعظم ما أوصي الله به في هذه الأرض كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك رابعا أن يوفق العبد بالتوبة من الوقوع في المعاصي حتى لو تكررت منه أو يحال بينه وبين المعاصي فلا يستطيع أن يصل إليها فإن هذا من علامة التوفيق والسداد وإرادة الله به خيرا كما قال جل وعلا الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله عز وجل يفرح بتوبة عبدي نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بقول بقبول توبتنا وأوبتنا إلى ربنا وأن يهول بيننا وبين المعاصي وكل ما يبغي ربنا تبارك وتعالى خامسا ومن علامات التوفيق an yi waffika al'abdu li naf'in nas wa qada'i hawa'idihim kama saha, anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum thalitha an abdu للعناية بكتاب الله تعلما وتعليما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهنيئا لك يا من تدرس كتاب الله وتدرسه ويا من تقرأه كل يوم وأنت يا من فرطت في كتاب الله وتلاوته تدارك نفسك فإن من من علامة التوفيق أن توفق بتلاوة كتابه بتلاوة كتاب الله حتى تفوز بهذه الخيرية والأجر العظيم سابعا أن يوفق العبد بقيام بشعائر الدين بشعيرة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فعلق سبحانه وتعالى الفلاح والتوفيق على من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجعل الخيرية في هذه الأمة لمن أمر ونهى ثامنا أن يوفق العبد لكريم الختال وحسن الأخلاق وسلامة الصدر وحب الخير للمسلمين كما جاء في الحديث إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان وأما سلامة الصدر من الغل والغش والحسد فهو من توفيق الله للعبد لأنه لأنه من أسباب دخول الجنة كما جاء في الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تاسعا عدم تدخل الإنسان فيما لا يعنيه كالاشتغال بتتبع أخبار الناس وما فعلوا وما أكلوا وما تركوا والتدخل في أمور التي لا يحسنها ونحو ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه عشرة حسن عشيرة الإنسان لأهله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالعبد إذا قضى حوائج أهله وقدمها على الأصدقاء والأصحاب والأقارب كان موفقا مصدقا فجعلهم أولى فحقهم أولى وأحب من غيرهم فيجب عليك أيها المسلم أن تؤتي لكل ذي حق حقا ومن علامة توفيق الله ومن علامة توفيق الله للعبد هي علامة الحادية عشر أن يلحم للسداد أن يلحم السداد والصواب في الأقوال والأفعال والمواثق وهي حكمة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا العلامة الثانية عشر عباد الله أن يوفق العبد وييسر له الجهاد والشهادة في سبيل الله فإنها من أفضل القربات وأعلى المقامات وفضل الله المجاهدين وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله الله أكبر لا إله إلا الله يوم شهيد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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 قلوبكم فأرسلوا لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank <clears throat> you.